بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta shida ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau muna goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku idan ba a manta ba jiya cikin taimakon Allah mun samu kammala suratu shu'ara suratu shu'ara da muka karanta malamai suka ce darussa guda tara take karantarwa suka ce darasi na farko da sura take karantarwa shine tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake fuskanta daga masu karyata shi Kafuran makka da yake faman ɗauki ba daɗi da su to Allah yana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kana kamar zaka kashe kanka saboda wayannan mutane sun kisi imani wato Allah shi ne mai shiryarwa kada ka shiga damuwa kamar za ka kashe kanka saboda ba basu imani ba darasi na biyu da sura take karantarwa wato Allah madaukin sarki shi ya bar al'umma shi ya sa har kowa yake yin abin da ya ga dama da Allah ya ga dama aya kwara ɗaya tallintal zai kawo kowa a duniya zai yi imani kamar yadda aka yi wa bani Isra'ila da suka ki imani sai Allah ya sa mala'ika ya kinkimo wani katon dutse wanda ya fi garin su girma aka rike dutsen yana lilo a sararin samaniya aka ce ko su imani ko a sake dutsen a kansu ba alwala suka fadi suna yi wa Allah sujada kuma sujadan ma suna yi da rabin goshi rabin goshi na ƙasa ɗaya irin yana kallon sama kada dutsen ya fado shi yasa Allah madaukin sarki ya ce inna sha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in malamai suka ce darasi na uku da sura take karantarwa wato shine jawo hankalin al'umma zuwa ga tauhidi ta hanyar amfani da halitta tsirrai da Allah maɗaukin sarki a ƙasa wato halitta tsiro ya yi kama da halitta ɗan adam yadda sama ke zubo ruwa zuwa ga ƙasa ƙasa ta kumbura ta ɗau ciki ta tsage ta haifi tsiro haka namiji yake zuba wato ruwan mani ga mace ta kumbura ta ɗau ciki ta tsage ta haifi jariri duka harka iri ɗaya ce shi yasa Allah madaukakin sarki yace alam yarau ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim wato su duba zuwa ga ƙasa da dama muka tsirar daga ƙasa na daga nau'uka na tsirai darasi na hudu da sura take karantarwa shine annabawa wato sun sha dauki ba dare da al'ummarsu gaskiya da ƙarya kullum fada ake amma daga ƙarshe wa ke samun nasara gaskiya ita take samun nasara wannan ne dalilin da yasa sura ta koro mana tarihin annabawa har guda bakwai sura ta bamu labarin annabi Musa yadda ya kara da Fir'auna ta bamu labarin annabi Ibrahim yadda ya gwagwarmaya da kafiran zamaninsa ta ba mu labarin annabi Nuhu yadda ya gwagwarmaya da kafirai a lokacinsa, ta ba mu labarin annabi Hudu yadda ya gwagwarmaya da kafiran lokacinsa amma dai daga ƙarshe shi ya samu nasara, ta ba da labarin annabi Salihu yadda ya sha gwagwarmaya da Samudawa, ta ba da labarin annabi Lutu yadda ya sha gwagwarmaya da al'ummarsa, ta ba da labarin annabi Shu'aibu yadda ya fafata da mutanensa. wayannan su ne annabawa guda bakwai da sura ta ba da labari a kansu. wayannan annabawa guda bakwai duka sun sha wahala da mutanensu amma da aka yi karo tsakanin gaskiya da ƙarya daga ƙarshe wa ya ci nasara gaskiya ce ta samu nasara wannan yake nuna har kiyama ta tsaya ba a murƙushe gaskiya har abada shi yasa malaman aqida suka ce ka ɗauka gaskiya za ta danna ƙarya har abada yana cikin su'u zanni billah wani ɗan ƙwarya ƙwaryan kafirci ne a wajen malaman aƙida, Allah ka gafarta mana darasin da sura take karantarwa na biyar shine annabawa gaba ɗaya da sako ɗaya suka zo dukkan annabin da Allah ya turo Allah ya turo shi ne da sakon tauhidi shi yasa wayannan annabawa gaba ɗaya duk annabin da ya zo wajen al'ummarsa me yake gaya musu fattaqullaha wa ati'un wato dukkan wayannan annabawa da sako kwara ɗaya tallintar suka zo shine mutanen su su kadaita Allah da bauta sannan shi annabin ai masa biyayya wato tauhidin uluhiyya da tauhidin risala dukkan annabawan Allah madaukin sarki sun zo da wannan sako malamai suka ce darasi na shida da sura take karantarwa shine alqur'ani mai girma daga wajen Allah madaukin sarki yake wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin malamai suka ce darasi na bakwai da sura take karantarwa shine wa duniya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba boka bane ba daga wajen aljanu yake samun sakonsa ba wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun darasi na takwas da sura take karantarwa shine tana karanta wato muhimmancin ta Allah madaukakin sarki da bauta fala tad'u ma Allah ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin wato tana barazana ga dukkan wanda ya rike wani abin bauta ba Allah madaukin sarki bai bauta mashi sannan darasi na tara wanda sura take karantarwa shine hukuncin mawaka da kashe su da wacce take kaiwa zuwa ga halaka da waƙoƙi irin wayanda Allah madaukin sarki ya yi afuwa a cikin su saboda babu illa Allah ka gafarta mana da wannan za mu shiga sura ta gaba ban sani ba Allah rama ko za ka gano mana ita بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين وانا سورة ايتا ce ake ana kiranta suratun namli sura tururuwa tururuwa ita ake cewa annaml an kirata da suratun namli saboda an yi magana akan tururuwa a cikin surar inda za mu gane tururuwa ashe su ma community ne kuma suna da tsari na leadership don a nuna maka duk al'ummar da ba ta da tsarin shugabanci sunan wannan al'umma ta rotsatsera al'umma malamai sun ce hatta a wajen saukarwa wayannan surori haka aka saukar da su sai da aka saukar da suratu shu'ara'i daga ita kuma sai aka saukar da suratu namli yadda suke a rubuce a cikin mushaf a jere to haka wajen saukar da su ma a jere aka saukar da su malamai suka ce wannan ne dalilin da yasa idan ka kalli surorin guda biyu zaka ga akwai alakoki kaman guda hudu da suka hada wayannan surori guda biyu alaka ta farko da ta hada tsakanin wayannan surori guda biyu shine wannan sura da muka karanta an ba da kissar annabawa wajen annabawa guda bakwai a cikinta to ita kuma suratun namli da ta zo sai ta zaɓi wasu daga cikin wa'annan annabawa da aka ba da labarinsu sai ta yi ƙarin bayani a kan kistarsu, irin ƙarin da bayanin da ba a yi cikin waccan sura ba ina fata an gane wannan kaman wa kaman an ba da ƙissa annabi musa a cikin suratun shu'ara idan muka zo cikin suratun namli dan ma za mu samu ƙissa annabi musa amma wasu bayanai za mu samu wanda a waccan sura ba a yi ba kama annabi lutu alaihi salam an ba da labarin sa a cikin suratul shu'ara to idan muka zo suratul namli nan ma za mu sake samun sa an kara fada dawa malamai suka ce wannan ita ce dangantaka ta farko da ke tsakanin wayannan surori guda biyu shi yasa aka jero su dangantaka ta biyu akwai wasu annabawan da a waccan surar ba a bada labarin su ba amma a cikin suratul namli da aka zo sai aka ba da labarin su sai zama kamar an samu continuation wasu annabawa ne wannan kama annabi Dawud alaihi salam za mu samu kissarsa cikakkiya a cikin suratul namli amma ba a ce komai akan sa ba a cikin suratul shu'ara kama annabi Suleiman za mu samu kissa annabi Suleiman cikakkiya a cikin wace sura a cikin wato ainihin suratul namli an bada ita in full detail wanda ba za ka same ta a ainihin wato cikin suratul shu'ara ba wato kama an karo wasu annabawa akan wa'ancan annabawa da aka ambata a cikin waccan sura kenan malamai suka ce alaka da ke tsakanin wa'annan surori na uku shine tabbatar da cewa alƙur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki ne ya saukar da shi idan muka zo cikin wannan sura da zamu karanta kamar yadda waccan surar daga wajen ƙarshe ƙarshenta ta ƙara tabbatar da alƙur'ani daga wajen Allah yake to ita ma wannan sura suratul naml zamu ci karo da irin wannan darasi a ciki malamai suka ce dangantaka ta hudu da ke tsakanin surorin guda biyu shine kowace sura cikin surorin guda biyu tana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ci gaba da haƙuri da matsaloli da yake samu wato tsakaninsa da al'ummarsa yayin da yake isan musu da saƙo za mu ga yadda ita ma wannan sura ta namli ta zo da wani irin uslubi na lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace shine Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da wasu harufa aka ce qasin Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wayannan huruf wayanda Allah madaukakin sarki ya buɗe wasu daga cikin surorin alqur'ani mai girma da su Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin akwai surar da Allah ya ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin nan kuma sai aka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin saboda da kitab da qur'an kowanne a cikin su yana iya zuwa da suna mai ma'arifa sannan kowanne a cikin su yana iya zuwa a matsayin sifa wannan ne dalilin da yasa ya zama surori guda biyu ina jin da wannan surar da suratul hijri suka zo da irin wannan uslubin amma sai aka yi badali na uslubin. wannan aka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin Wancan kuma aka ce tilka ayatul kitabi wa ƙur'anin mubin Allah maɗaukin sarki ya ce waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma wanda suka zo cikin wannan littafi mai bayyanawa tsakanin gaskiya da ƙarya a waccan sura kuma sai aka ce wayannan ayoyin wannan littafi da suke cikin wannan alƙur'ani mai bayyana tsakanin gaskiya da ƙarya shi yasa da kalmar kitab da kalmar ƙur'an duka sunaye ne na me na alƙur'ani mai girma Alƙur'ani mai girma yana da sunaye da dama ana ce masa Alƙur'an, ana ce masa alkitab ana ce masa alfurqan ana ce masa azzikir ana ce masa at yana da sunaye guda biyar amma yana da siffofi masu yawa irin su nur irin su huda irin su bushira da sauran sifofi masu yawa da Allah madaukin sarki ya siffanta Alƙur'ani mai girma da su amma malamai suka ce kasaratul asma ta dullu ala sharafil musamma yawan sunaye alama ne da ke nuna mai sunan yana da girma yana da daraja shi yasa alqur'ani mai girma ya zama yana da sunaye da me da yawa amma malamai suka ce duk sunayen qur'ani mai girma waɗanda suka fi shahara sune sunaye guda biyu da alkitab da alqur'an wayanda aka hada su a cikin wannan sura wayanda kuma aka hada su a cikin waccan sura wato suratul hijr me yasa ya zama sun fi kowanne shahara saboda da su Allah madaukin sarki ya tsara alkur'ani mai girma idan aka ce alkitab rubutaccen littafi qur'ani rubuta shi da ake yi ya sa ya samu tsaro ma kutiba qarra wa ma hufiza farra duk abin da aka rubuta shi yakan tabbata abin da haddace shi kada ya kai ba rubuta ba yakan gudu wannan karin magana ne na larabawa to rubuta qur'ani mai girma da aka yi yana daga abin da ya sa alkur'ani mai girma ya samu kariya abu na biyu shine karantawa da ake yi in an ce alkur'an abun karantawa littafin da ake karantawa to karanta alkur'ani mai girma shine ya sa ƙur'ani mai girma ya samu kariya an yi ittifaki duk duniya ba littafin da ake karantawa kamar ƙur'ani mai girma duk wani littafin da ke duniya ba wani littafi da ake karanta shi kamar me alƙur'ani mai girma an fi karanta shi fiye da kowane littafi a duniya sannan duk duniya ba littafin da ya kai ƙur'ani mai girma ake haddace shi kamar alƙur'ani mai girma shine kawai littafin da ake haddacewa maza su haddace mata su haddace yara su haddace manya su haddace ƙur'ani sai nuna wa mutane mu'jiza yake kun ga tarayyar soviet kamin lokacin da ta ruguje an ɗauka ma ba musulmi ko ƙwara ɗaya saboda ƙasa ce ta gurguzu addini ma doka ne a cikin ƙasar amma bayan rugujewarta sai gashi a cnn an nuna wani yaro ƙarami a ƙasar kuma ɗan ƙasar kuma a ƙasar yake raye yana zuba tilawa ta alƙur'ani mai girma aka yi fira da baban yaron ya san qur'ani yace bai san qur'ani ba ya san musulunci bai san musulunci ba amma ga dan shi yana tilawa ta qur'ani mai girma aka ce to ya aka yaron ya koyi karatun qur'ani mai girma yace akwai tsofaffi waɗanda tun lokacin da aka mai da ƙasa gurguzu aka matsa wa musulunci lamba aka hana mutane yin addini suka ce su ba za su rayu a ƙasa ba sai suka tare cikin duwatsu a nan suke rayuwa suna yin musulunci suna bautar Allah to kakan yaron yana cikin wa'annan tsofaffi da ke cikin duwatsu kuma kakan yaron shine ya sauko ya ɗauki yaron ya tafi da shi can cikin dutse yana ibada a can aka koya wa yaron alwala da sallah aka koya wa yaron hadda alkur'ani mai girma kaga wannan shine abin da zai baka mamaki ka kalli nan cikin garin yola mun je nan kurkuku na yola muka samu wasu yan uwa sun shigo gidan kurkuku ba su san komai na addini ba amma a cikin gidan kurkukun suka haddace alkur'ani mai girma an sa wasu daga ciki sun zuba tilawa a gabanmu mun gani da idanunmu alaran Ramma ya tsaya ya saurara ana kwararo ayoyi yana jin kuma ayoyin daidai suke tafiya akwai waɗanda sun haddace suratul bakara sun haddace ali imran in banda qur'ani mai girma me yake karantawa haka fasto a coci in zai jawo aya a bible sai ya duba ko da kai yake karantawa sai dai ce to jama'a za mu yi karatu a cikin kubewar shari'a a sai a ɗauko abu da ya gyara tabarau ɗin sai karanta saboda ba a haɗa cewa ina ba ta fahimci wannan saboda shi zai nuna maka wannan littafin girman littafin da matsayinsa shine kadai littafin da ake me ake haddacewa yanzu ga alarama yana karanta qur'ani da ka da zai yi tangarda aya sama a dawo da ita kasa ko wasalin sama a turo da shi idan akwai wani alarama a kusa sai kaga alaraman ya tashi ya fara bada gyara Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan ne dalilin da yasa wayannan sunaye guda biyu da aka ambata a cikin wannan aya suka zama su suka fi shahara a cikin sunayen alkur'ani mai girma sai Allah ya ce mai a gaba larama hudan wa bushra lil mu'minin Allah madaukin sarki ce shi wannan littafi hudan wato shiriya ne shi alkur'ani mai girma gaba ɗayansa tun daga bakara har zuwa nasi gaba ɗayansa shiriya ne babu aya ɗaya da za ta yi misleading ɗinka sannan Allah ya ce wa bushira. sannan kuma albishir ne bushara ce sai Allah ya ce ga suwa sai ya ce lil mu'minina mutane masu imani wato da aka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin wato hadiya wa mubashira wayannan ayoyin qur'ani da ke cikin wannan littafi wanda yake bayyana tsakanin gaskiya da ƙarya to kuma ayoyin har yanzu masu shiryarwa ne sannan masu bushara ne amma ga suwa suke yin bushara suna yin bishara ne ga masu imani cewa idan suka bi Allah za su samu aljanna a ranar tashin alkiyama wannan ne dalilin da yasa a musulunci in kaga ka halaka kai ka halakar da kanka da kanka kai kake karatu kai kake kusantar malaman sunna inda zaka ji kalmomi daga Allah ina fata an fahimci wannan ita gaskiya a musulunci a fili take karara wani lokaci zaka ji mutum ya ce to kuna daukan zafi abinda duk ake a cikin duhu sai an je lahira za a gane wake kan gaskiya kai ne kake lalube a cikin duhu kuma an je lahiran za a gane baka kan gaskiya mu ba lalube muke a cikin duhu ba qur'ani mai girma muka rike da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu lalube cikin duhu a qur'ani mai girma don Allah ya ce hudan wa bushira lil mu'minin amma in ka zauna baka karatu ka ka karanta qur'ani ka ka karanta sunna ka ka matsa kusa da malaman sunna to dole ka zama kai lalube kake cikin duhu shi za zaka ji mutum yana cewa ni ban gane ba maluma suna ta gwada kan jama'a wannan yazo ya ce ma kaza wannan yazo ya ce ma kaza ni ban ma san inda na nufa ba ba matsala in kai baka san inda ka nufa ba mu mun san inda ka nufa wutar jahannama ka nufa baka karatu baka kusanta malaman suna baka san addini ba sannan ka ce baka san inda ka nufa ba ba yadda za kana sauraron Qur'ani kana sauraron sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce baka san inda ka nufa ba Shi musulmi mumin ne yana bautawa Allah ne bisa sa ƙini, Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce me ya gabar da ramma? Alla zi na yi wa yurtun nazarta ta wahumbin akiratihun yuƙinun. Ana sarki ce "Allluhu na yuƙe wato su muminai dinnan su ne waɗanda suke tsaye da sallah, daga sanda baka sallah idan ana lissafa masu imani ka cire sunanka daga ciki. fatawa ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine duk mutumin da bai sallah ba musulmi bane duk mutumin da baya sallah ba musulmi bane wannan ita ce fatawa ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar wato alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah duk wanda ya ba sallah ya kafurta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ita sallah kusan ijma'i ne na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda Abu Lu'lu'il Majusi ya soki sayyidina Umar radiyallahu anhu a masallaci sayyidina Umar ya sufa ya suma aka sa Abdurrahman bin Auf yayi sallah tare da mutane sallah ta asuba sayyidina Umar yana farfadowa daga sumar da yayi abin da ya fara tambaya shine hal sallan nas shin mutane sun yi sallah sai aka ce masa eh mutane sun yi sallah Abdurrahman bin Auf an sa shi ya karasa sallah da mutane sai sayyidina Umar radiyallahu anhu nan take ya godiya ga Allah bayan ya godiya ga Allah sai ya faɗi wata kalma yace la hazza fil islam liman taraka salah babu rabo a musulunci ga duk mutumin da ya bar sallah duk mutumin da ya bar sallah to bai da rabo a cikin addinin musulunci malamai suka ce sayyidina Umar ya faɗi wannan magana a gaban sahabbai kuma ba a samu sahabi kwara ɗaya tallintal da ya ce wannan magana ta na Umar kuskure ba ce saboda haka ya ku bayan Allah kada ku zama masu wasa da sallah ku kiyaye sallah ku tsare ta kada ku yadda ku yi wasa da ita kar ku rinka jinkirta ta daga lokacinta ku rinka yin sallah a lokacin da aka ce ku yi sallah ita ce abin da ake fara bincikawa bayan kalmar shahada a ranar tashin alkiyama na taba gaya muku wani uwa da yake gaya mana wani ƙwararren ma'aikacin gwamnati wai shi saboda aiki yana masa yawa a ofis wai wani lokaci bai da lokacin sallah idan lokacin sallah ya yi in ya ga abubuwa sun mar yawa wai yana da diyari a nan yake rubuta sallolin da bai yi ba sai ya dauko diyarin ya sa tabarau dinsa sai ya rubuta on Wednesday 12 February I was too busy special assignments and engagements I missed zuhur prayer sai recording wai shi ƙwararren ma'aikacin gwamnati ne idan la'asar ta zo bai samu yin sallar la'asar ba sai ya sake dauko diyarinsa sai ya rubuta it happened again <laughs> wai haka zai ta shiga da su sai a wucen a lokacin da bai da aikin yi to a lokacin ne sai alwala ya ɗauko sallah ya sai shimfiɗa kusa da gidan matarsa sai ya ɗauko diyarinsa sai ya bude sai ya sa tabarau don ya ga dalla-dalla sai ya ɗauko biro sai ya gauce sallah ce bai yi ba sai ga bai yi sallar azahar ta ranar laraba sha biyu ga watan february ba wai saboda shi ƙwararren ma'aikaci ne kada a samu matsala sai ya sa biro sai ya tikin wai don ya gane wacce da wacce bai yi ba wai a ranar da zai kari oban wa'annan sallolin gaba daya ya salam yau ka kaga wannan a lahira idan baka hange shi a nama ba karke saurin cewa baya ciki ka dakata hayaki ya natsa tukunna ka duba da kyau zaka hange shi kun san dalili na na faɗin wannan magana kullu nafsin ma kasabat rahina kullu nafsin ma kasabat rahina إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الله ما يكسب yan wuta da aka tambaye su ma laka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wata sakara wace ansa suka bayar kalu sai suka ce lam nakum minal musallin ba mu zama cikin masu sallah ba rashin sallah shi kai su ina shi kai su wuta shi yasa kafirai Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ونفصل الآيات لقوم يعلمون أنا ya كافر فإن تابوا in tabu in suka tuba wa aqamu salata suka الزكاة da sallah زكاة suka ba da zakka to a wannan lokaci fa ikwanukum fid din sun zama yan uwanku cikin addini kenan ba su tsaye da sallah ba sun zama yan uwanku a cikin addini ba su zama yan uwanku a cikin addini ba kenan ita sallah dole ne ya zama an tsaye da ita kuma tsaye da sallah ana so sallar farilla ka kawo ta masallaci sallar nafila kuma ka kai ta cikin ɗakinka wannan shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita sallar nafila ka yi ta a gida ya fi lada fiye da ka yi ta a masallaci sallar farilla kuma ka yi ta a masallaci ya fi lada akan ka yi ta a ina akan ka yi ta a gida abdullahi dan mas'ud yana cewa man arada an yalqalla ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawati haythu nada bihinna in dai kana so ka hadu da Allah kana musulmi to ka tabbatar ka kiyaye wa'annan salloli a inda aka kira su a ina ake kiran sallah a masallaci saboda ka sallar farilla ka dauko ta ka kawo ta masallaci duk mutumin da bai kawo sallar farilla masallaci sai ya samu kansa cikin kafirai wani lokaci a ranar tashin alkiyama bayan duk mutanen duniya sun haɗu a gaban Allah Allah zai ce gaba ɗaya ku faɗi kuma sujada duk mai imani zai faɗi wa Allah sujada amma akwai wasu musulmai ne amma ba za su iya sujadar ba za a sandarar da bayansu sai ka ce katanga ba za su iya lankwasa bayan su jira ba duk yadda suka duk yadda suka yi bayan ya sandare ba zai tankwaro ba shine ma'anan yawma yukshafu an saqin wa yud'auna يكشف عن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون imani gaba ɗaya sun fari sun yi wa Allah sujada ga wasu a tandare sun gagare kuma su ma musulmai ne kuma khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idanun su na cikin kaskanci wulakanci ya gama lullube su me ya ja aka ba su tsaye da kafirai sun gagara sujada Allah ya ce wa kad kanu yudu auna ila sujudi a duniya suna jin ladan yana cewa hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala suna ji wa hum salimuna kuma lafiya su kalahu amma suka kisa an sa wannan shine abin da ya ja musu wannan bala'i saboda haka ya ƴan uwa ku yi kokari ku rinka lizimtar masallaci domin yin sallah ta me ta jami sannan yayin da aka zo yin sallah ran sallah shine kushu'i ran sallah shine me kushu'i duk sallar da bata da kushu'i to sunanta matattar sallah shi yasa masu imani da Allah yake sun samu babban rabo da yace kad aflahal mu'minuna me ya fara fada alladhina hum fi salatihim khashi'un alladhina hum sune wadanda fi salatihim khashi'una wato suke kushu'i a cikin sallar su me kushu'i malamai suka ce kushu'i a sallah ya kasu kashi biyu akwai kushu'i na gabbai akwai kushu'i na zuciya menene kushu'i na gabbai yayin da kake sallar a ga ka natsu ka fuskanci alƙibla kana sallah ba waiwaye waiwaye ba soshe soshe ba wasa da yatsu ba wasa da gemu ba balla hannun riga ana mayarwa ba wani karce karce sai kace ce sallar dan bidiya kun san dan bidiya yana sallah a kasuwa ma yana ciniki a zo a taya kaya ya faɗi farashi a nemi rage ya rage a bashi kuɗi ya bada canji duk sallah yake bai gama ba yanzu wannan suna da akwai akwai kushuyi a ciki yar bidiya in tana sallah har kitchen take zuwa ta ɗanɗana miya ta jigi shirya ji ko bai ji ba a yayin da ake sallar a samu gaban ka a na tsaf to an samu kushuyi na me na gabai saura kushuyi na me na zuciya to shi kushuyi na zuciya ya fi wahala idan aka samu sallaka da kushu'i na gabai amma babu kushu'i na zuciya malamai suka ce alama ce ta kai munafiki ne kaga mutum yana sallah yayi kabbar harama ya dora dama akan hagu ya lankwashe kai kamar imani na diga amma a cikin zuciyarsa daidai lokacin ma tunani yake zai shirya wani shari. kun ga an samu kushu'i na gaba amma an samu kushu'i na zuciya ba a samu kushu'i na zuciya ba to an samu matsala malamai suka ce a ka'ida kushu'i na zuciya shi yake jawo kushu'i na gabai domin me abdullahi dan abbas ya ga wani yana sallah yana ta motsa motsa da soshe soshe sai ya ce lau kashe at kalbu haza la kashe ar da zuciyar wannan ta samu kushu'i da gabansa sun samu kushu'i me ake cewa kushu'i na zuciya shine yayin da ka zo za ka yi sallar ya zama banda Allah da sallar ba abin da kake tunawa wa kake tunawa daga Allah sai sallar da kake da ka yi kabbara harama to duniya ka bata a wannan lokaci baka tuna matarka baka tuna gona baka tuna wa kake bi bashi ko yake bin ka baka tuna ofis, bocha fayil, takin zamani fadan masara kayan masarufi amarya ta yi yaji duk ba abin da kake tunawa banda Allah Allah sai sallar da kake an gane wannan shi ake ce ku shu'i na me ku shu'i na zuciya shi ya fi wahala kuma ya fi wahala a sallar da ake karatu a boye fiye da sallar da ake karatu a bayyane sallar da ake karatu a bayyane wani lokaci liman yakan dan tunatar da kai amma sallar azhar la'asar wani fa daga an yi kabbara harama to ya shiga kogin tunani har ai sallama bai ma san me ake yi ba shi yasa aka samu wani masallaci sallar la'asar aka yi raka uku aka yi sallama duk masallacin ba wanda ya gane sallar la'asar raka nawa ne to raka uku aka yi aka yi sallama kaf masallacin ba wanda ya gane raka uku aka sai bayan da aka yi sallama ne liman ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam sai ya shiru yace jama'a sallar nan sai naga kamar ta kare da wuri ladan yace ni ma kingin kis an samu matsala ko ba samu matsala ba to abin da yake ja wannan shine rashin kushu'i a sallah da an yi sallah kowa ya tsunduma da an kabbarta harrama kowa sai tsunduma cikin tunani Allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin sai ce lada da Allah yake badawa a sallah gwargwadon kushu'in mutane a sallah Allah yake bada lada iya inda ka tuna Allah a sallah iya na yake bada lada inda ka tuna duniya ba a rubuta lada da kai ka bar harama Allah zai ce to mala'iku ku fara rubuta masa lada ya fara sallah Allah kaɗai kake tunawa da sallah suna rubutawa da ka tuno wani yana bin ka bashi ko kai kana bin wani ko wata harkar duniya ko gona sai Allah ya ce mala'iku ku daina rubuta lada yanzu ba sallah yake ba sai su dakata ai ta tafiya can in ka sake dawowa cikin taitayinka ka dawo cikin tunanin sallah sai Allah ya ce mala'iku to yanzu ya dawo sallah yake ku ci gaba da rubuta mai lada idan ka sake bauɗewa ka furmutsa cikin tunanin duniya sai Allah ya ce mala'iku ku dakata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya ce akwai wanda zai yi sallah bai samu komai a sallarsa ba sai rabin sallar ya ce akwai wanda zai yi sallah bai samu komai ba sai ɗaya bisa uku akwai wanda zai yi sallah bai samu komai ba sai ɗaya bisa hudu yan 25% kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai yi sallah laysa lahu illa ushirin min salatihi bai sami komai a sallarsa ba sai ɗaya bisa goma na sallarsa a 100 marks da ake bayarwa ya samu 10 marks ne kawai 10% ya samu to ni na jin tsoron mu a zamanin mu na ana iya samu mai zero da akwai wanda tun shiga sallah har ta sallah bai san me yake ba limamai wata ku ba da jarabawa a masallaci kun sai da za ku ba da jarabawa idan aka yi sallar magariba aka gama liman ka karanta surori kasa kasa ka karanta watini da kuliya ayyuhal kafiruna ko na zai kama da haka idan aka yi sallama sai ka miƙe ka ce to jama'a za mu dan yi wani dan abin nan hakan nan kowa ya zauna inda yake zan biyo layi layi kowa zan yi magana da shi shi kaɗai nake so ya gaya mu ina so kowa ya gaya min wace sura muka karanta a raka'ar farko wace sura muka karanta a raka'a biyu ba a bayyana ba kowa a hankali zai gaya mu sai ya faro daga sahun gaba sai to kai ala gabar ta mala fara mu a hankali a raka'ar farko me aka karanta kun san wani abu in Allah ya da sama da rabin masallacin sun manta sura da aka karanta akwai yan uwa sun jarraba sama da rabin masallacin da ka ce wannan waje aka karanta sai ya shiru ya ce to ni dai kowanne laili ko wani lukullu hun maza tulun maza gaba ɗaya surorin babu wacce rike kawai dukawa kawai yake na tashi da zami me ake ba kai Allah ka gafarta mana liman ya ce wa kai rashin sa limami ma sai manta wace sura ya karanta to yi shi liman da ya karanta ya manta to wane ne zai tuno shi shaidan ya san irin ladar da ake samu in kai sallah kana tuna Allah shi yasa duk yadda zan yi raba ka da wannan ladan sai yayi na faɗa muku mutumin da ya aje kuɗi ya manta inda ya aje kuɗin sa irin ajiya ta da ba banki yasa a tukunya ya tona rami ya binne kuma manta inda ya binne kuɗin hankalin sai tashi ya inda zai sa kai shi ga kuɗi da yawa ya je samu imam abu hanifa ya ce ala gafarta malam na shiga bala'i ya ce me ya faru ya ce kuɗi na aje suna da yawa na sa a tukunya tukunya ƙasa kun san ba ta lalacewa sai ta yi shekaru to kuma na manta inda na binne na rasa yadda zan yi na zuwa taimaka makamu ko Allah zai sa in gano imam abu hanifa ya ce akwai hanyar da zaka bi in kana so ka gano ya ce ya zan ya ce in Allah ya kai mu yau da daddare ka yi sallar nafila ka yi raka biyu ka yi sallama ka yi raka biyu ka yi sallama ka yi raka takwas ka yi shafa'i raka biyu wutiri raka ɗaya raka goma sha ɗaya in Allah ya da zaka tuna inda ka binne kuɗinka mutumin ya ce ya gode ya gode ya tashi zai tafi ma abu hanifa ya ce dawo yace akwai ce yace me ya ce karka tuna kowa sai Allah a cikin sallar kakka yadda ka tuna duniya yace to za mu jarraba da dare ya tashi ya fara ya kabbara harama ya kamo raka ta farko shedan ya turo mai wannan tunanin ya tare ya kawo masa wannan ya tare ya kawo masa wannan ya tare kai ya kai raka ta farko da kyar ya kamo raka ta biyu shedan ya kawo mai wannan tunanin ya tare da shedan ya ga duk tunanin da ya kawo mutumin nan sai ya tare sai shedan ya tuno masa da inda ya binne kudin shi ai yana tuno inda ya binne kudin shi yayi wal furu da gaggautawa ita dai wannan raka da ya kai ta yayi sallama ya dauki magirbi ya je tono kudin shi ya dawo ya kwana yana kirgawa da safe kowa wajen imam abu wani ba ya ce ala gamar ta mala ya ce je na ga ikon Allah wallahi abin da ka faɗa min din haka ya faru na yi raka a farko da kyar Allah kare nake tunawa na kamo raka ta biyu kamin na gama sai na tuno da inda na binne kurina imam abu hanifa ya ce to daga nan sai kai kaka ya ce a sai ne kaka kuma ita dai wannan na samu da kai ta <laughs> na ɗauki ba girbi na je na turo kuɗi da sha ya ce baka ƙara sauran rakawoyin mai ce yanzu ya ƙara sawan ƙara bantawa imam abu hanifa ya ce to ai dama shedan na dana wa tarko kai in ka manta inda ka binne kuɗin na san shi shedan ya san inda ka binne kuɗin bai manta ba sai dai mugu ne haka nan ba zai tuna maka ba shi yasa na tsana masa tarko shi shedan ya san ladar da Allah yake bayarwa in kai sallah daga farkon ta har karshen ta baka tuna kowa ba sai Allah in ya ga zaka irin wannan sallar da ya barka kai ka samu wannan ladar kare tuno ma inda ka binne kuɗin ya lalata ma sallah ya fi mashi sauki yace kuma shedan ya fada tarkon da na tsana mashi to amma kai me yasa baka karasa sauran rakawoyin ba ko saboda godiya ga Allah ya ce to Allah ya kai mu yau da daddare a karisa abu to wannan shi ne abin da ake cewa me kushu'i a cikin sallah malamai suka ce in kuna so ku samu kushu'i a cikin sallar ku to daga cikin abin da ake bukata ka yi yayin da aka zo za a yi sallah a cika sahu hada sahu a daidaita shi cika sosai yana rage kofofin da shedan ke kukurdawa tsakanin sahu yana aiki yana wasa da zukatan mutane yana raba musu ladan sallah yana lalata musu ladan sallah ana so a hada sahu a cika shi sannan abu na biyu ana so a karanta addu'ar istifta sannan abu na uku kamin ka fara sallar ka tuno da cewa fa dan zai zo ku baya ka shaɗa mara ka shirya ka ce bai isa ba bari ka ga abin da zaka iya saving a cikin sallar ka to in ka shirya da wannan da wuya shi dan ya kwashe ka daga farko har karshe malamai suka ce abu na hudu wanda ya fi kowane muhimmanci shine yawan addu'a Allah ya tsare ka ya kare ka daga sharrin shedan da tarkonsa da makircinsa to shi yasa nan gurin Allah madaukin sarki da yace masu imani dinnan sai ce allazina yuqimuna salata su ne waɗanda suke ba da sallah sannan wa utunan zakata sannan suna bada zaka duk inda Allah ya ambaci sallah Qur'ani mai girma yaka ambaci me yaka ambaci zaka domin sallah ibada badaniya ce ibada ce da ake yi da gangar jiki ita kuma zakka ibada ce da ake yi da me ita kuma ibada ce maliya wacce ake yi da dukiya shi kuma aikin haji ya hada yi da gangar jiki kuma ya hada yi da dukiya shi duka guda biyu ya tattara ta saboda haka cire zakka yana hana Allah ya saukar da bala'i ga al'umma ba da zakka na daga abin da ke sa Allah ya saukar da rahama cikin al'umma masu kudin mu ku ji tsoron Allah ku rinka cire zakkar dukiyar ku zakka na kore talauci cikin musulmai da masu kuɗin musulmi duka za su da zakka a ba wa'anda ya kamata a bada su kuma su sarrafa yadda ya kamata su sarrafa da an samu poverty alleviation da an kori talauci daga cikin al'umma musulmai Allah ka ƙara raba al'ummar mu da ainihin talauci sannan kuma zakka tana ƙara kawo soyayya da dankon zumunta tsakanin masu hali da suwa da talakawa yanzu kana talaka baka da kokobo sai mutum ya ɗauki kuɗi masu yawa ya baka zakka daga ranar sai ka ga ya ƙara mutunci ya ƙara kima idanunka in ka samu wasu an zauna ana ana ana zagin shi ana cewa ha alhazan nan na zamani ya wuce ana zagi sai kai ka fara wazi kai ma ka zo mai wazi kana ku mutane kuna ba mu mamaki <laughs> haka da wanda bai jiyo bai gani ba sai ka kama zagin shi sai ka fara ka zo mai wazi saboda baka jin dadi an zage shi saboda yayi me ya baka zaka amma da ko kwandala ba ta ba hada ku da shi ba in ana zagin shi sai ka ce in dutse ya tsallake kanka kan kowa ba ya fada ba matsala bane to wannan shi zai nuna maka yadda zakka ke kora talauci tsakanin me masu kuɗi da talakawa sannan zakka tana hana bala'i sauka ga al'umma manta ba sanda aka yi wazin ƙasa na dutse shugaban kungiya na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya jagorance mu muka kai ziyara zuwa ga mai martaba sarkin dutse sai mai martaba sarki yake ba mu labari yace daga lokacin da Allah madaukin sarki ya mai da shi sarki aka raɗa shi sarki abin da ya fara yi shine kafa kwamitin zakka kuma ya jagoranci kwamitin da kanshi za a bi sai an taro zakar kuma ba wanda ya sai ci kwandala a tara talakawa a raba musu zakka kamar da shari'ar musulunci ta ce yace tunda ya fara wannan har zuwa ran da muka je muna magana da shi ya ce Allah bai ƙara jarraban mutanen ƙasarsa da fari ba ba a ƙara yin fari a cikin ƙasarsa ba a ce ba a samu wadataccen ruwan sama ba amfanin gona na bushewa Ya ce wallahi tun da aka fara wannan ba a sake yi ba Ya ce kuma tun daga nan Allah ya raba su da annoba irin ta gobarar kasuwa dukiyar jama'a ta ƙone. Ya ce akwai lokacin da aka yi wata gobara wani mai kuɗi tsakankanin gidaje yake da yawa amma gobarar ta faɗa gidan shi ta kone amma duk makwabtansa babu wanda da ta taba sarki ya ce mana wallahi da suka bincika kuma suka samu a rukunin gaba ɗaya shi kadai ne bai fidda zakka da Allah ta tashi turo ta sai turo ta ina sai ya turo ta shi kadai ta zo ta yi ta adu sauran bayin Allah masu cire zakka duk Allah madaukin sarki ya tsare su ku rinka cire zakka kuna taimakon al'umma sai Allah ya tsare dukiyar ku ya tsare rayuwar ku ya tsare muku mutuncin ku ya sa muku albarka ya sa wa 'ya'yanku albarka ku daina haihuwar 'yan kwaya da 'yan shalisho da yan shan bula da ashana da yan shan ruwan kwata da kashin kadangare da wayannan masu aski ka kan matsiyaci sai ka ce dutsen guga da sa irin wanda na mai kama da fensir rabin duwawo a waje in an yi magana ya ce as down to mu ci gaba da tafiya za a je ranar tashin alkiyama za mu ga as down a filin kiyama kuma to abin da ke sa kuke haihuwa irin wayannan yara ga ku da mutunci shine ba ruwanku da 'ya'yan talakawa sai shi kuma Allah ya ce bai san 'ya'yanku tunda ba kwa san talakawa ku rinka cire dukiyar ku a rinka taimakawa 'ya'yan talakawa su samu aikin yi a taimaka musu su nemi ilimi a taimaka musu sami sana'a to ƴaƴanku ko baku sha wahalar tarbiyyarsu ba Allah madaukin sarki zai tsare muku su ya tsare muku mutuncin su wannan shine gata da Allah yake yi wa bayinsa shi yasa mutanen Adamawa kullum ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi cijewa da kuke yi akan magana harkar marayu duk sanda ta taso ku tsaya ku ga cewa Allah ya bada gudunmuwa mai yawa wato sai ku tsaya ku ga kun bada gudunmuwa domin neman gudunmuwar Allah madaukakin sarki Allah kada ya san bala'in da yake tarewa Adamawa albarkacin wannan ku kalli fitintunin Najeriya kusan Adamawa duk makwabtaka take da wuraren da ake innan fitintunin. haka ne ko ba haka bane amma Allah ya bar musifar ta shigo Adamawa ba ku gaya mun ba kuna jin saboda su wane ne aka Allah ya yi muku wannan musibar saboda sanatocin Adamawa ne ko saboda kwamishinonin Adamawa su da adibaza su wura cakki kuna jin saboda su ne Allah ya tsara wannan bala'i saboda shagomin lokal government ne wa'annan talakawa masu launi da kuke kokarin taimakawa albarkacin su Allah yake ba jihar Adamawa tsaro kuma matukar kuna yin wannan aikin Allah ba zai tona muku asiri ba zai bar jihar Adamawa cikin zaman lafiya da mutunci da girmamawa da karramawa saboda haka wannan aiki da kuke yi na marayu kada ku ja da baya na ji daɗin jawabi da cewa na kwamitin marayu yayi cewa yanzu an kawo gabar da marayun za a fara sa su cikin makaranta a ɗauki nauyin su je su yi ilimi wanda da suna wanta garariya saboda ba su da iyaye da ana muna taimaka musu da abinci ne da me da tufafi to yanzu kuma an zo gabar da za a fara sa su a makaranta a ɗauki nauyin su marayun da bara suna shekara biyar yanzu bana shekara nawa shekara shida shine lokacin shiga firamare to yanzu an zo matakin da kwamitin marayu za su ɗauki nauyin waɗannan yara a unguwannin su a sanya su a cikin makarantu kwamitin marayu su musu rijista su ɗinka musu uniform su saya musu littafan makaranta a ɗan a ɗauka musu ɗan school fees da ake ɗan biya a ɗan bibbiya musu ya zama sun ci gaba da karatu yanzu abin da muke so mu gani cikin wayannan marayu ɗari da wajen casa'in waɗanda ake so a fara sa su firamare a wannan shekara in ka ga za ka yi ɗaukar nauyin maraya guda ɗaya ka yi magana da kwamitin marayu sai a baka marayan da za ka rinka kawo uniform ɗinsa da abin da ake bukata ko su baka estimate na ga abin da za su kashe akan wannan maraya a kowace shekara kai kuma sai ka bayar in ka ga dama ka ba su na shekara shida in ka ga dama ka ba su na shekara ɗaya in Allah ya kai mu wata shekara in Allah ya baka dama ka ƙara in za ka yi ɗaukar nauyin maraya guda goma ka zo ka same su su baka estimate in za ka yi ɗaukar hamsin ɗari in za ka yi ɗauka duka ma gaba ɗaya duka gaba ɗaya ba za mu baka ba kai kadai ka kwashe ladan maraya ɗari da casa'in wannan za mu yi zanga-zanga ina fata an fahimci wannan amma dai gwargwadon ƙarfin da za ka iya a zo a ɗauki nauyin wa'annan marayu su je su gaba da karatu za ku ga yadda Allah zai ci gaba da saukarwa adamawa da alkhairi jiya na cika da farin ciki sosai da karfin gwiwa da aka kaddamar da asusun marayu a cikin minti goma zuwa minti goma sha biyar an tara naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da ashirin wani dan uwa ya kira ni a waya daga wata jiha ina gaya masa sai ya rike baki ce shi abin ma ya wuce hankalinsa ya ce a minti goma sha biyar nace bai kai minti sha biyar ba daga minti tara da zuwa goma zuwa sha ɗaya ko sha biyu haka kuma farawa aka yi da yardar Allah yadda cewa mun yake cewa Allah ya yarda bana muna so mu ga mun kusan ninka abin da muka yi a bara muna addu'a Allah madaukin sarki ya ba mu ikon ninkawa shine Allah madaukin sarki ya ce min ma wato wai utuna zakata sannan suna ba da zakka na'am ci gaba da sikirin na marayu ciyaman na kwamitin marayu ya ce za a ci gaba da yi gobe in Allah madaukin sarki ya kai mu za a yi a islamiyya da take unguwar yalwa in kun lura da ba a fara sikirin na marayu sai can wajen karshen azumi sai gab muna ta mun kusa mu rufe tafsiri lokacin ake farawa sai aikin ya zama ya cakuɗe wasu marayun ba a samu gama abubuwan ba ma har sallah ta zo wannan dalilin ne yasa ya ce bana in Allah ya yarda za su fara da wuri Allah ya ba mu ikon mu ma tallafawa da wuri domin a ci gaba da taimakawa wa'annan marayu Allah ya ce wa bil akhirati kuma dangane da ranar tashin alkiyama rana ta karshe hum nuna su masu sakankancewa sai Allah ya ce mai a gaba rama. in الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين للي ودن داب la yu'minuna bil akhirati ba sa imani da ranar tashin alkiyama Allah yace Allah madaukin sarki yace wato mun kawata musu ayyukan su wasu irin ayyuka ne aka kawata musu wato idan rabon halaka ya tabbata ga ɗan adam kana cikin hanyar halaka hanyar sabon Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukin sarki ya baka sabon sai ya zama har ya ratsa ka har ma gani kake kaman sabon da kake yi wa Allah maɗaukin sarki kaman ba laifi bane sai ya zama ma kamar hanyar da kake bi ta sabawa Allah maɗaukin sarki kamar ita ce hanya ta wayewa ita ce hanya ta ci gaba sabon Allah ma sai kaga ya zame maka kwalliya akwai waɗanda saboda lalacewa sabon Allah ya zama kwalliya a gare su kai wani zaka samu ya tsufa yanzu halin sa da tsoho mazinaci ne to yanzu ga tsufa ya same shi ga talauci zinab babu yadda za a yi ta ba yarin yadda zai nema ta saurare shi amma saboda jarraba da bala'i har yanzu abin yana cikin zuciyar shi da an zauna ana tari sai ce haba yaro haba yaro ka gari nan da kake gani na billahi allazi a baya ni da kake gani na dinnan haba ai mu kadai muka sa abin da muka yi duk inda kake neman cikakken takadari to billahi lazi na kai sai ya tsaya ya rinka shi har wai wai wani abu ne da yanzu har zai yi wa yaro na yanzu matashi ne yanzu alfahari da shi wai shi da cikakken takadari ne Allah ya sawaka to wannan shine ma'anar zayyana lahum a'malahum wato mun kawata musu laifukan su har ya zama laifuka masu sun dauke su a matsayin ado sun dauke su a matsayin kwalliya ba ma magana tuba suke yi ba a maimakon ba su tuba gani suke yi kamar abin da suke yi ma ado ne da kwalliya a gare su Allah ya ce saboda haka zaka same su kowane lokaci a cikin dimuwa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba ulaika alladhina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun Allah ya ce, Ula'ika irin waɗannan mutanen, lahum su'ul azabi suna da ainihin azaba mai tsanani a ranar tashin alkiyama wato azaba da za a yi musu mummuna azaba ce wato kama a nan duniya in an kai mutane gidan kurkuku wani za a ce an daure shi shekara bakwai wani sai a ce an daure shi shekara bakwai da horo mai tsanani to su wayannan bayan kurkukun jahannama da za a musu suna cikin masu hore horo mai tsanani with harsh punishment wato shine ulaika allazina lahum su'ul azabi sai Allah ya ce me wa hum fil akhirati humul akhsarun sannan wayannan a ranar tashin alkiyama su ne wayanda suka fi kowa asara domin akwai wanda ya asara gida gidansa ya kone akwai wanda ya asara mota motarsa ta yi accident akwai wanda ya asara dukiya a kasuwa yayi kasuwa ya fadi akwai wanda ya asara matarsa ta mutu ko ta fita ta bar shi to duk wannan karamar asara ce su sun yi babba asara menene babba asara shine ka yi asarar kanka da kanka ka wayi gari ga ka autar jahannama asara ta gama karewa Allah ka raba mu da irin wannan asara shi yasa Allah ya ce humul akhsaruna su suka fi kowa asara da aka yi jarabawar asararru tababu ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suka yi taking first position Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim Allah ya ce wa innaka lalle kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam latulqal qur'an kana karban alqur'ani mai girma ne ana miƙo maka alqur'ani mai girma ne min ladun daga wajen hakimin alim hakimin gwani sannan alim masani wane ne hakim Allah madaukin sarki wane ne alim Allah madaukin sarki Allah ya kira kansa da hakim saboda gwani ne duk abin da zai yi za ga akwai kwarewa a cikin abun sannan ya kira kansa da alim masani duk abin da zai yi za ga da ilimi aka yi abin da ya aikata to daga wajensa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake samun alqur'ani mai girma idan kuka lura wannan aya ta karfafa karshen surar da muka karanta a baya inda Allah madaukin sarki yake cewa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil A anan gurin Allah ya ce wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim wannan shi zai nuna maka manasaba da ke tsakanin wa'annan surori guda biyu wanda shi yasa Allah ya jero ya saukar da su a jere sannan kuma wajen rubuta su a mushaf nan ma aka rubuta su a jere da juna Allah ka gafarta mana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته